abu na farko dai mu da ya daure mana kai shine an ɗauki kuduri na kafa wannan kwamitin da laraba shi kuma eh, oda da ya bayar na a dakatar da wani al'amari ba a ɗaga wannan odan ba sai da alhamis don haka an yi wannan abin a lokacin da ainihin akwai odan da shi ya bayar na a dakatar da wannan al'amari to mu ba mu san abin da ya sa ya yi haka ba ba amma muna gani an yi shi ba bisa bin umurnin kotu ba to yanzu kuma ga eh, muna da masaniyan cewa ya ce zai rantsar da kwamiti ɗin amma bai faɗi rana ba. To kuma wa'adinsa na zama muƙaddashin babban joji ya ƙare a yau ɗin nan. To kaga gobe zuwa gaba dai abin da ya yi muna gani kuma zai kasance ba bisa doka ba sai dai da yake abu na shari'a shari'a ke hukuntawa mu dai za mu je mu nemi mu a wajen shari'a sai abin da shari'a ta faɗa. wannan dai na zuwa ne yayin da ma rahotanni ke cewa wasu kusoshin jam'iyyar pdp da a makon jiya suka amince da batun tsige gwamnan da mataimakinsa yanzu haka sun garzaya abuja suna neman a tsame mataimakin gwamnan shi kansa mataimakin gwamnan bala james gilari wanda yanzu ma shine uban jam'iyyar pdp a adamawa ya ce fa kusoshin jam'iyyar ma ba su yi masa adalci batun farko. ni abin da ya ba mamaki ma da a ce sun kiro ni in je in yi bayanai a gaban su su jinawa bayani bisa ga tuhuma da ake mini kafin su yanka shara. amma ba su kira ni bayan labai ko daya ba wanda ya kira ni ce bala ka zo amma kuma duk da haka wallahi ka san in tsakaninka da Allah kana yi abun ka tsakaninka da Allah akwai wani da yawa a can ba su yarda da abin da aka yi ba yanzu dai an zura ido a ga koshin wa zai kaddamar da yan kwamitin mutane bakon kasancewar wa'adin mukaddashin cif jojin jihar na karewa yayin da kuma jami'an tsaro cikin shirin ko ta kwana ke gadin gidansa